bismillahi rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 28 ga watan rabi'ul awwal alif da 429 wacce ta yi daidai da hudu ga watan afrilu shekara ta 2008 cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi shadal af fi satin da ya wuce mun fara bayani kan abubuwan da ake sanin alqalbu da shi wato cewa an canza kalma ko ko ta tashi daga matsarinta ta koma wani wuri abu na farko muka ce akwai alishtiqaq samowa ko tsagowa ko ciratowa ana iya gane asalin kalma da shi abu na biyu muka ce a tashih ma'a mujibi ma'a wujudi da ila a inganta kalma tare da kasantuwan duk sharuɗar rauni ya tabbata a cikinta sai ya zanto ba hakan ba ana ji wancan sati kama da muka kwana to asalis abu na uku nudratul listi'mal karancin amfani da kalima ya zanto bata yawaita ba bata shahara ba ba a santa ba ka aram jam'u ri'm wa huwa zabi me ya zabi da Hausa bare ko gada gada ko fa inna nudratahu karancin wannan kalma na aram wa kasrata aram na aram yawa na sa akwai kuskure aram ne ko aram aram naka me yasa na farko aram shine jam'u ra'im ko wa huwa zabiu fa inna nudratahu ko wa kasrata me aram ko aram aram fa inna nudratahu yace karancin abin nan kalman aram ɗin wa kasrata aram da kuma yawaitan aram dalilun ala annahu maqlubu aram wato dalili ne akan asalinsa aram ne amma kasantuwan ar'am ɗin ya yi karanci bai shahara ba ba a san shi ba sosai sai aram ɗin to yawancinsa ya nuna cewa wannan ita ce asali ta aram don mun ce nudratul istimal karancin amfani da kalma shi ke nuna cewa eh, wato ga asalinta wa waznu ar'am af'al wato waznin ar'am shine af'al fa quddimat al sai aka gabatar da ainun allati hiya alhamzatu saniya wace ita ce wato hamza ta biyu a cikin ar'am din nan fi mawdi'il fa wace take a wurin fa'ul wasu hilat sai aka sawwaka ta ma'ana haka yi mata maddi fasarat aram fa waznuhu a'fal maimakon af'al ba mu fahimta ba <laughs> na ba fahimta ba na yawa mu koma mu ga mun dai fahimci nudratul istimal karancin amfani da kalma ko mala yake mana kasratu aram yawan aram da muke ji aram dalilun ala annahu maqlubu aram wato asalinsa an samo shi ne daga aram jam'i na ri'im wa waznu ar'am af'al wazaninsa kenan faquddimat al'ain sai aka gabatar da ainun ina ainun take anan to allati hiya alhamzatu thaniya wace ita ce hamza din nan ta biyu mai wannan maddin kenan fi mawdi'il fa sai aka kawo ta wurin fa'un muna fahimta wasu hilat sai aka yi tashilinta fasorat aram asalin hamzojin nan guda biyu ne eh, an fahimta yawa hamzojin nan guda biyu ne to ita hamza ta biyu din tana wurin fa'un ne don haka fawaznuhu a afal maimakon ya zama afal ina ji an fahimta yanzu 5 wa kaza ara hakan nan kuma ara Fainahu innahu ala wazni a'fal wazanin sa ala wazni a'fal ne bi dalili mufradihi saboda dalilin mufradin sa wa huwa ra'ayu wa qala ba'dhum wasu daga cikin malamai sun ce inna alamatal qalbi huna alamar juyi anan wurudul asli zuwan asali wa huwa ri'imun wa ra'a amma da aka tashi maimakon a ce Eh, ra jam'i na ra'ayi sai aka ce yaya ara maimakon ar'a domin ra'a ne muna fahimta ri'im kuma maimakon a ce eh, ar'am sai aka ce aram muna fahimta yi yawa na hudu an yi tarattaba ala adamin القلب ya kasance abin da zai haifu a sakamakon rashin wannan juyin kalma wujudu hamzatai ne fitarab samun hamzoza guda biyu a ƙarshe a ƙarshen kalma wa zalika fi kullis mai fa'ilin minar filil fil wannan kuma yakan faru ne a cikin kowane suna ismul fa'il na ajiwafi. wanda yake tsakiyarsa na da illa kaman ƙa’il kaman ba'i' muna fahimta kaman ma'il to al alam al-lam wanda yake lamun ɗinsa ya zo da hamza kaman ja'in daga ja'a kaman sha'in daga sha'a fa in nasmal fa'il minhu ala wazni fa'il ismul fa'il a waɗannan sunaye zai kasance ala wazni fa'il ja'in ala wazni fa'il sha'in ala wazni fa'il muna fahimta to amma ba za mu gama gane ba sai mun ji bayan da malam zai yace wal qa'ida yadda qa'ida take annahu yadda al'amari yake mata u'illa al-fi'lu duk sanda aka raunata fi'li bi qalbi ainihi alifan da juya ainun ɗinsa ya koma alif u'illa ismul fa'ili minhu shi ma ismul fa'il ɗinsa sai a yi mashi illa bi qalbi ainihi hamza a sauya hamzan sa ainun ɗinsa ta koma hamza ba a fahimci ƙa'idan ba duk sanda fi'ili ya kasance ya raunata wato tsakiyansa ya zo da alifun kama mu ce mala kama mu ce ƙala kama mu ce jala sora na wato ainul fa'il dinsa yana da illa to ismul fa'il dinsa kuma shi ma sai a mashi illa sai a mai da shi hamza <coughs> muna fahimta <coughs> na ainul ɗin eh, eh kaman qala ismul fa'il ya zamu ce kaman ba ismul fa'il Ba. Eh. ka gani Shi ne ke cewa eh, أعل اسم الفاعل منه بقلب عينه همزة إذا عين تقوم همزة منا فهمت أقوى كمان صار اسم الفاعل علامة ايه صائف عم فهمت عيد فلو لم نقل بتقديم اللام ان دا بمشي اغبات الدلام با في موضع العين او عين لازم ان ننطق باسم الفاعل dole ne mu yi furuci da ismul fa'il min ja'a ja'i'un haka za mu ce shine an yatarattaba ala eh, adam al-qalb wujud al-hamzatayn fi at-taraf hamzoji guda biyu bi hamzatayn ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين don haka dole ne a gabatar da lamun akan eh, ainun biduni an tuqlaba hamza ba tare da an sauya hamza ba fataqulu sai ka ce ja'iyun bi wazni fa'ilun maimakon ya zama fa'il fahimta malamai <coughs> yace ce laulam na bi takdimin lam da ba mu ce a gabato da lamun fi maudu al-ain a wurin ainun din nan ba lazima an nantiqa bismi fail min jaa ja'iun da sai mu ce a ismul fa'il na jaa ja'iun muna fahimta bi hamzati Walida lazimal ƙaulu bi taqdim al-lam don haka dole ne ita hamzan nan ta ƙarshe din nan ta dawo a wurin ainun muna fahimta ai yawa biduni an tuqlaba hamza ba tare da mun mai da ita hamza ba fataqulu ja'iyun bi wazni fa'la thumma yu'allu i'lala qadin sannan sai a mashi illa illa irin ta qadi misali bi hasfi ya asalin shi ja'iyun sai mu ce ja'in ko kuma ja'i kaman qadi ana iya cewa qadin ana iya cewa ja'in muna fahimta fa yuqalu ja'in bi wazni falin kaga me muka share kenan mun share ayinu ayinu din da muka ɗauko ta daga can ta koma wurin eh, abin nan lamun ita muka share muna fahimta mu yi gaba alhamis abu na biyar an ya tarattaba ala qalbi man usaf ya kasance zai haifu a sakamakon rashin jujjuyawan waɗannan kalmomi an hana kalma haƙƙinta na tanwini biduni muqtadin ba tare da wani dalili da ya haifar da haka ba kashiya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ana shiya ne ana shiya ko ana shiya ana shiya to to ku duba ku ga fa innana law lam naqul bi qalbiha da ba mu ce a nan akwai sauyi ba sauyin da aka yi lazima man'u af'alin min asfar da sai mu hana kalma tanwini biduni maqsadin ba tare da wani dalili